Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamai ta tashar VOA Afirka mita ɗari da biyu da ɗigo biyar da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da mura arewa da halol da kuma niyyar dukkan zangon fm za ku iya tsaron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet A voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau juma'a sha bakwai ga watan yuni shekara ta dubu biyu da goma sha shida daga nan gundumar columbia tare da ladan ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahaba imam aliyu ke farin cikin kun kama tashoshin sashen hausa daidai wannan lokaci ga kanun labarai shugaba barack obama ya kai ziyara zuwa orlando na jihar florida bayan kashe mutanen da aka yi a gidan rawa wata babban jami'an asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya ta ce ba za a rasa yara da yawan su ya kai dubu biyar ba a somalia waɗanda suka cikin sojojin al-shabab an halbe wata 'yan majalisar dokokin kasar birtaniya sati ɗaya kafin a gudanar da zazzafin muhawarar kura'an jin ra'ayin jama'a na ko kasar ta ci gaba da kasancewa cikin ƙungiyar tarayyar turai ko kuma a'a kanun labaran kenan abun mamaki abun takaici abun ban tsoro abun bakin ciki da ana bamu abinci safe da yamma wallahi tallahi na sai maka da Allah yanzu abinci sau da ake bamu a cikin azumin nan ne aka fara ba insha Allah kurai kuwa wani dan gudun hijira wani sansani da ke birnin mai duguri jihar borno yan najeriya suna da sabanin ra'ayi dangane da hana shigo da shinkafa daga ƙetare muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na Jummai ali da kuma karatu daga alkur'ani mai zarki yanzu ga labaran duniya Mausare Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya kai ziyara zuwa Orlando na jihar Florida bayan kashe mutanen da aka yi a gidan rawa. wannan shine irinsa karo na goma da shugaban ya ziyarci inda aka yi harbin da aka kashe mutane domin ya yi ta'aziyya kana ya nuna alhininsa ga yan uwan waɗanda wannan lamari ya rutsa da su ko a jiya alhamis ma sai da shugaba obama ya samu kansa cikin irin wannan yanayi na matsayin uba da ke cikin jimamin waɗanda aka kashe salin da yake ganawa da yan uwan waɗanda aka halbe a orlando a kisa mafi muni a tarihin amurka da ya yi dalilin mutuwar mutane 49 kana wasu 53 suka samu rauni 'yan uwan waɗanda suka taɓa samun kansu cikin wannan yanayi wani lokaci can baya sun ce babban abin da suka fi tunawa da shi shine irin kalaman alhinin da shugaban ya yi musu ko a wannan karan ma sai da shugaban ya maimaita ire-iren waɗannan kalamai a garin orlando shugaba obama ya ce wani lokaci can baya na yi waɗannan kalamai ga 'yan uwa da iyayen waɗanda irin wannan al'amari ya rutsa da su amma kuma wasu suna tambaya ta ko me yasa irin wannan ke ci gaba da faruwa waɗannan mutane sun buƙaci mu ƙara ƙarmi wajen ganin mun daƙila aukuwar wannan mummunar tabi'a suka ce su ba su damu da siyasar da ke tattare da yin hakan ba ko kuma wanda yake nema hakan sai dai kafin ya kai wannan ziyara mai magana da yawon fadar white house george ernest ya ce shugaba obama na kallon wannan ziyara a matsayin wani babban abu ne da ya zame wajibi a yi shi Wata babbar jami'ar ta asusun tallafa a yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ba za a rasa yara da yawan su ya kai dubu biyar ba a Somalia waɗanda suke cikin sojojin Al-Shabaab, yayin da ƙungiyar ke ci gaba da kamfe ɗinta na ɗaukar matasa aikin soja. a cikin wata hira da ta yi da sashen Somalia na wannan gidan rediyo Susanna Price wacce ita ce kakakin hukumar ta UNICEF ta ce ci gaba da ɗaukar matasa da ƙananan yara aikin soja babban abin damuwa ne domin adadin su sai ƙara yawa yake yi. Price ta ce gaskiya wannan abu abin damuwa ne domin akwai akalla yara ƙanana da yawan su ya kai dubu biyar a matsayin sojojin wannan ƙungiya kuma dabarar da take amfani da ita na ita ce na jan hankalin yaran tare da lallashinsu wani lokaci har ma sukan ba su abinci da kuɗi. yaran da suka fi zamewa cikin wannan hadarin sautarin yawa da ke yara ne da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira in ji price ta ce a wani lokaci can baya an kiyasta cewa yawan su yana tsakanin dubu biyu zuwa dubu uku ne wani lokaci ma tara yaran har akwai 'yan shekaru tara daga cikin su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da kenan birnin washington dc an halbe 'yan majalisar kasar birtaniya sati ɗaya kafin a gudanar da zazzafan muhawarar kuri'an jin ra'ayin jama'a na ko kasar ta ci gaba da kasancewa cikin kungiyar tarayyar turai ko kuma a'a wannan lamari ya sa kasar ta yi sanyi a guya domin ko ba ta saba ganin harin wato bindiga ba ko kuma hargitsin siyasa mai muni irin wannan ba wasu waɗanda suka ga halbin da aka yi wa wannan 'yar majalisar sun ji makashin sai da ya yi kuwa ya kira sunan birtaniya kana ya halbe ta kuma ya ƙara daɓa mata wuƙa wacce aka halba wato joe cos karamar mamba ce a majalisar dokokin kasar yan majalisar yan shekaru 41 mai yaya biyu tsohuwar ma'aikaciyar aikin jin kai ne kuma sananna a fannin yawan bayyana ra'ayinta akan yan gudun hijira na ƙasar syria kana ba ta ɓoye ra'ayinta game da yan gudun hijira ma gaba ɗaya kuma tana samun farko na sukan lamirin cewa birtaniya ta fice daga ƙungiyar tarayyar turai wannan baiwar allah dai ta mutu duk da kokarin da aka yi na ceto ranta a yankin gundumarta a jiya alhamis yanzu haka dai 'yan sanda na binciken wannan al'amari sai dai kuma jami'an gwamnati na kafa kafa da danganta wannan kashin na jiya da abin da yake nasaba da siyasa 'yan sanda suka ce sun kame wani mutum guda sai dai ba su da wata ƙwaƙwaran hujjar tuhumarsa amma kuma suna nan suna neman ƙarin waɗanda ake tuhuma sakatariya harkokin cikin gida na kasar birtaniya ta ce ba za ta ce ufan ba game da wannan kisan har sai an samar da kwakwaran madogara ta ce kuma akwai bukatar dakatar da wannan muhara har zuwa wani lokaci mahukuntan a kasar habasha sun yi watsi da wani rahoto ma shafi 61 da kungiyar nan mai rajin kare hakkin bil'adama da ake kira human rights watch ta bada wadda ya bayanin cewa an kashe mutane sama da 400 sama da watanni bakwai lokacin da ake kokarin murkushe ma zanga-zanga a lardin Oromiya na ƙasar, Mai magana da yawun gwamnatin kasar ya shaida muryar Amurka cewa kungiyar wacce ba ta da cikakken bayani ta yaya za a yi ta iya ba da sahihin bayani da take wato na take hakkin bil'adama a lardin na Oromiya. Kakakin gwamnatin ƙasar Getio Rida ya ce hukumar kula da kare hakkin bil'adama na ƙasar ta fitar da nata rahoton adadin mutanen da suka mutu wadda ke ƙasa da abinda da ƙungiyar Human Rights Watch ta bayar. Kana ya soki ƙungiyar yana cewa ta je ta sake binciken kafin ta shiga yada abinda da ba ta cikakken bayani a kansa. ta dai kungiyar human rights ta sha faɗa tana ƙarawa cewa sojojin sun sha harbin masu zanga-zanga a lardin na oromiya da harsashi mai kisa kuma suna haka ne ba tare da ko sun gargaɗi masu zanga-zangar ba ko kuma amfani da wata hanya ta daban na wargaza masu zanga-zangar ta ce yawancin waɗanda aka kashe dai 'yan makaranta ne ciki ko har da yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas. labaran duniya ke na a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc za mu kawo muku abin da wasu 'yan Najeriya suke cewa dangane da rufe kan iyakokin Najeriya al'amari da ake dangantawa da tsadar abinci amma da farko bari mu je mai Maiduguri inda wasu 'yan gudun hijira suke zargin yanzu haka sau da ake basu abinci cikin wannan wata na azumi kuma wannan ya janyo mace-mace ga bayanin da suka yi wa wakilin sashen Hausa Haruna Dauda. Abun mamaki, abun takaici, abun ban tsoro, abun bakin ciki da ana ba mu abinci safe da yamma wallahi tallahi na rinsa maka da Allah yanzu abinci so da ake ba mu a cikin azumin nan ne aka fara ba ku insha Allah kurai kuwa da so biyu ake ba mu yanzu so da ake so yaushe ake ba ku yanzu yanzu da yamma ake ba mu kaga mu asalin mutanen Borno ne gaba daya da kukawa dangala muke tare a ciki bayan haka tun da muka zo cikin nan muna da mutum dubu daya da dari daya da hamsin wanda suka mutu a cikin kam kuma kowane akwai sunansu abin da suka mutu kuma akwai lisinansu kowane akwai sunansu menene kashe su wallahi idan muka zo likitoci a cikin kashi 199 din yunwa ne ciwon yunwa ciwon yunwa rashin abinci kenan komai rashin abinci da ruwa komai ma babu a cikin kamnan waɗannan wanda suka mutu yara ne ko kuma manya ne kai yara sun fi yawa da dattawa sun fi yawa da yara da mata duka sun fi yawa ina dai cikin zantawa da waɗannan mutanen ne dai sai na ga wata mata ta dumfari inda nake wata so mai mun bayanin cewa yau kwanan mu na shida mun zo mun kama azumi ba ci ba sha kuma sai su gwada sai bayan ba su dauki hatsi yanzu haka hatsi na tafi ɗaya ne zani na na fita yanzu na je na sayar kan mu ci abinci ina da yara sun kai takwas uban su an kashe a wannan hijira duk ilahir mu mata da ake cewa muke sai da shinkafa alan guru su ne fa za su ɗauka in mu ba ba suna fidda waje su sai da ma'aikata sai su sayar mana kaɗa a wannan azumin a wannan azumin wallahi alan guru a dibiya a taimaka mana mu dan gudun na kuma tuntubi wani jami'in kiwon lafiya da ke ɗaya daga cikin irin waɗannan sansani wanda ya tabbatar da cewa ana samun mace-macen jama'a sai dai a yi wasu cututtuka ne ke kashe su eh gaskiya akwai mace-mace dole ne domin inda son samu ne ya kamata a ce muna da medical doctors biyu uku a ce muna da nurses wanda suna nan on duty a ce 24 hours. Na dai tuntubi shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno injiniya Ahmed Satomi game da irin wannan koke-koke da kuma zargin da waɗannan mutane ke yi sai dai ban samu damar gana da shi ba. Muna ma zaman cikin jiran su ne tare da wasu abokan aiki na sai wani kwamiti da majalisar dokokin jihar ta kafa mai mutane bakwai suka ziyarci ofishin nasa duk da cewa su ma ba samu ganin sa ba sai dai mun tambayi shugaban kwamitin game da irin matsalolin da ake fuskanta a sansanin 'yan gudun hijira. Sudan wanda ya shaida mana cewa yanzu haka suna gudanar da bincike a kai wanda haka ne ma ya kawo su ofishin shugaban hukumar samar da agajin gaggawan amma idan suka kammala binciken su za su fitar da rahoto nan gaba. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Sarakunan gargajiya da malaman addini suna ci gaba da kiraye-kiraye ga gwamnati ta bude kan iyakokin kasar da ta rufe mataki da ake dangantawa da tsadar abinci a halin yanzu a kasar. A wannan rahoton da Nasiru Adamu Elika ya aiko mana za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kan wannan mataki. sunana haruna usas karamar hukuma ta na je na tarar mutanen da sun koma ma wani sau ɗaya zai ci wani ganye da ake kira yaɗiya in ya ci wannan yadiyar ba zai sake cin abinci ba kuma har dare da daddaren kuma bai san me zai ci ba wannan dai bayanin wani dan kasuwar canji ne da jarin sai karya abuja da muka tsakuro muku hirarsa gabanin fara azumin banana. kiraye kiraye neman bude kan iyaka don shigo da shinkafa da sarakuna da malamai addini ke yi na samun ra'ayin masu ganin hakan shine mafi ala da masu ganin dole sai an daure matukar ana son manoman najeriya su wadatar da kasar da shinkafar. Tanko iya tsohon ma'aikacin gwamnati ne da ya ritaya kuma yake zaune yanzu a Abuja. Lalace da kuma yin fetur ya shagwaba mu mun sangarce muna nema mu saki wannan ainihin baiwa da Allah ya mana alheri ne a gare mu kuma ainihin Allah da shine zai kai mu ga matakin haɓaka ta fannin noma. Tanko in ka kula mutane suna ta kokawa cewa yanzu shinkafa ta kai wajen naira dubu goma sha tara da kuma bata fi dubu takwas ba a sakamakon wannan matakin da aka ɗauka. Kai kana gadi a ci gaba da dai tafiya haka za a iya samun maslaha nan gaba. Eh, a ci gaba da tafiya tafiya haka in ta kai makarkarin ba za mu iya sayan ainihin yar kasan waje ba to ai kaga zan fara tunanin ya za a ne ita ma kanta na cikin gida din a maida ita kamar da yar kasan waje take mutum ne zai zauna ya tunanin ya za a yi ya karrama kansa kayan shi zama ya zo yana competing da na kasan waje din shi ma manjo janar Patrick Adamu Akfa na goyon bayan ci gaba da rufe iyakar da ra'ayin bayan tsanani akwai sauki the banning i think everybody likes it at least Ni fa ina ganin kowa na son hana shigo da shinkafar ta ketare, don in ka kula tsadar kayan abinci na sanya manoman su koma gona don rage dogaro ga fetur. Wannan fa zai bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. Nan take limamin masallacin Prince and Princess Abuja Muhammad Tajuddin Sheikh Imam ya ce shi ba haka yake ganin lamarin ba. Tarihi ya tabbata khalifofi bayan manzon sallam duk sadda aka samu kunci na abinci a cikin gari akan zuwa a tafi kasan Masar, Ijaz, a tafi kasashe daban-daban na duniya a ɗauko abinci a shigo da su gari. An taba irin wannan lokaci babu abinci a birnin garin madina abdurrahman bin khauf ya fita da dukiyarsa ya je sau abinci sannan ya kawo cikin garin madina ya kayar da farashin gaba ɗaya a sauki kowa na ta samu abinci ko ina irin wannan lokaci kamata gwamnati su diba tun da muna da wannan dukiyar muna kokarin renon namu local rice a hankali a hankali ba ranar da muka yi yaro ba ranar yake girma ba rome wasn't built in a day har a cimma lokacin da zamu rinka production wanda zai cika ko ina a Najeriya har muna exporting din shi kafin mu yawancin wannan lokacin gada wasu su ta mutuwa saboda yunwa gada wasu su koma barayi saboda yunwa alamu na nuna mutane za su ci gaba da cin duk abin da ya sawaka kafin fatar daidaituwar lamura nasura da maili kamarar amurka daga abuja najeriya sani ga magana da yin noma don noma an mai ya tambayi noma bani kula banza amma yaro ya tambayi noma ji da mamangon Kamar yaro ya tambayi noma. Ji da buhun taki duk dai. Haƙa da buhun taki sani. To a gaida Nasiru Adamu Hikaya. Wannan dai a yayin da na kai ziyarar aiki ne na gani da idanu a gonan wata baiwa Allah domin ganin yadda suka tsinci kansu a ciki na wannan annoba na muran tsuntsaye wato murar tsuntsayen ta bulla ne a jamhuriyar kamaru za ku ji wannan rahoto da ma wasu rahotanni cikin shirin hantsi kuna sauraron labarai da rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe ɗaya da kusan minta goma sha biyar na dare sai a gyara zama ga maimaita shirin lafiya uwar jiki da jummai ali ke gabatarwa babu mai Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Har yanzu muna kan irin ɓarnar da lange-lange mai ramar cuta take wa jama'a. Shin ko kun san cewa zazzabin cizon sauro na sa mace mai juna biyu yin bari? Haka kuma ko kun san cewa zazzabin cizon sauro kan haddasa sabbatu a saboda tsananinta? Abin da za mu duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji cewa kimamin kashi 97 daga cikin ɗari na al'ummar Najeriya suna fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro. Ƙungiyar lafiya ta duniya tana ƙoƙarin ganin an kawar da zazzabin kan shekara ta 2020 a akalla ƙasashe goma. Haka kuma kun ji bayanin da Dr. Ilwani Muhammad babban sakataren hukumar lafiya matakin farko da ke Abujan Najeriya ya yi game da illar zazzabin da kuma ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya take yi na yaƙi da wannan cuta. Mun tsaya a lokacin da Dr. Rilwan Muhammad ya ce akwai abin da zai gaya wa wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya wani abu game da zazzabin cizon sauran. Shin Dr. Rilwani Muhammad ne kake son faɗi muka katse maka hanzari? To, wurin gaya maka wani abu ɗaya. Abin da ya kamata mutum ya samu da zazzabin cin sauro ya kamata ya je asibiti na cikin awa 24 ake so. a bashi magani in ya wuce haka za ta shiga kwakwalwar yaro ko ta shiga kwakwalwar mutum kaga yana magana za su kama ni za su kama ni ga sunan suna zuwa ga sunan suna zuwa wallahi sai ta ce kishiya ne ta yi wani mugunta ko wani ne wani wani makwabci ne wani mugunta ma wani kuma zazzabin cizon sauro ta shige har a yi magani da wuri ba ana ta shirme ana shan magani gargajiya ko ana shan wani abu ne magani da ya kamata da aka zaba aka shine mai kyau ba aka ba da mutum ko yaro ba zai faɗi yana suma ne muke cewa su conversion da turanci ko to zazzabin cizon sauro ya shiga kwakwalwa shine wuce sarbar malaria fitsarin yaro da zo yana fitowa baki-baki saboda zazzabin cizon sauro ya gargaza jini wanda ke ja ne ya dawo baki saboda ayon 2 to ayon 3 kaga an samu matsala yaron daga ya suma wasu daga irin sa ya kore ko jikinsa to waɗanda su ne alamin zaɓin cizon mata masu ciki babban abin da ke daga mana hankali idan zaɓin cizon sauro ya kama su yana sa su kwari ko su afi yaro bai kai lokacinsa ba ko kuma zazzabin cizon sauro ya sa a yaro dan karami bai kai daidai nauyin da ya kamata a haife ba ko kuma sauro saboda rashin jini da yake sha a jikin matan ko ya sha a jikin yaron matan ta mutu rashin jini ko yaron ma ya mutu rashin jini to irin wani abun aka tara irin matan da muke rasawa da jama'an da muke rasawa da yara da suke mutuwa an gane cewa kowane kashi ashirin da biyar a cikin ɗari na mutanen da suke eh, rasuwa duk saboda yara wanda suka shekara biyar suke rasuwa sun kashi ashirin da biyar a cikin ɗari a cikin ɗari a cikin wayannan yaran da suke kamuwa da ita wannan zaɓin cizon sauro wato 25% kenan maran da suke mutuwa a najeriya saboda zaɓin cizon sauro ne Dr. Rilwanu ka fara kawo maganganu ko kuma ce bayani kan magunguna da kuma musamman ma magani mai bijirewa wato wacce cutar ba ta iya bijirewa maganin don da can muna da labaran irin kwayoyi irin su maganin quinine irin su chloroquine su analgin su fansida da sauran magunguna da shin wannan sabon magani wani karin bayani za ka yi kuma shin najeriya tana da wadatar wannan magani saboda amfani al'umma gaskiya wani abun da ake samun matsala ko miskila na wannan maganin shine tsada Da in ka je kemis magani kwaya goma ne chloroquine maganin zabi cizon sauro kenan ya kare kuma duk ba zai fi naira ashirin naira talatin ba yanzu kaga wannan magani wajen ɗari takwas na kan gani a kama a mu a bauchi a cikin abuja nan dubu ɗaya da ɗari hudu ne za ka sha kwana uku ne kuma shi ne wanda ita majalisar ɗinkin duniya kiwon lafiya ta gano mana ta kuma zaɓa mana ce shi ne dace da wannan yanayin mu da aka yi amfani mun an yi gwaji kama ga shi ne mai amfani a nan ƙasar wasu nahiyar suna da nasu maganin daban amma mu namu an zaɓi kashi hudu banda wannan ɗin akwai wani guda uku kuma da aka zaɓa aka ce to in wannan bai baka amfani da wannan wannan bai baka amfani da wannan an zaɓi wannan maganin an gane cewa shi haɗe-haɗe ne ba magani ɗaya ba ne an hada ne wato wannan maganin an fara yinsa a china ne hmm. nan ne aka fara kirkiro wannan maganin kafin nan ta bi duniya gaba daya aka bi aka samu aka rarrabar kowane ƙasa zaɓi magani da ya dace mata a bata wannan magani yana yana dakashe zazzabin cizon sauro sosai kuma yana yana hana ta ci gaba dr luwano eh, me suna wannan magani tukuna kafin mu ci gaba to sunanta artemisinin lumefantrine wato ko a nan local name na kasuwan kenan da ake amfani da ita kasa ba mu son kiran sunan magani saboda wani sa'in sai ga mutane sun je kawai sun ce a basu kuma ba su je asibiti an duba ba don ba kowane zazzabi bane zazzabin cizon sauro shi sa muke dan dan takatsantsan wajen faɗan magani a gidan kafafuwan labarai to amma duk da haka shi ita wannan zazzabin cizon sauro babban illan da take mata masu juna biyu kashi goma sha ɗaya cikin ɗari masu juna biyu suna mutuwa saboda izon a Najeriya saboda zazzabin cizon sauro ne a Najeriya kashi goma sha ɗaya cikin ɗari. Tuta ka zo wannan gabar eh. shin Ah, kuna da adadin mutane da suke mutuwa a sanadin cizon sauro a najeriya a ah, wato a ƙididdigi da aka yi kashe 60 a cikin 100 mutane da suke mutuwa a kowane irin ciwo ma kan zazzabin cizon sauro ne a najeriya duk ita ne tafi komi duk inda ka je asibiti sai ga an duba sai a ga an banka da wancewa ma ba banka asibitin ma ka samu zaɓin cizon sauro saboda tana nan ko ina kuma gaskiya yanayin zafi da kuma yanayin yanda yanayin muna cikin wato malaria belt inda zafi ya yi yawa kuma ga kasan tamu ya yi yawa ba ma kulawa da kan sai su zaɓin cizon sauro tana ta mana illa to babban abin da ake so mutum ya rika yi shine mata masu juna biyu akwai rigakafi da ake bayarwa akwai wanda ake basu da ana basu su kowane lahadi lahadi wato sunday sunday mata sun sani yanzu ana ba ne so biyu kawai a ciki bayan mata ta yi wata uku da ba ta so daya bayan wata daya sake bata idan mata Allah ya jarabce ta da cutan mai kare garkuwar jiki wato HIV sai a bata so uku ita saboda garkuwar jikin ta baya da karfi sosai sai a bata wannan maganin so uku saboda kare ya hana mata kamuwa da ita wannan maganin eh, zazzabin cizon sauro to banda wannan kuma abin da ya kamata mutane su yi kamar irin su kulawa da muhalli da ake magana a kai din nan ba wai kawai ka bar ruwa ya taru waje ɗaya ba ana so ruwan nan ya rika gudu in yana gudu ba sa zama a rika kulawa da ruwa idan har baka da kuɗi da za ka nemi wani magani da ake zubawa wani ce masa ddt ko wani abu a inda ruwa ya taru to za ka yi amfani da condemn injin oil ko kuma kananzir duka su masu da wahala don condemn injin oil ma ana amfani da shi a injin generator na na na na na na nika masara da sauransu ana amfani da shi so ba wani abin da ake ruwa sai a hankali so duk da haka shi ma ya wahala tun da haka ne sai a kula da muhallin nan a kula da inda za a kwana tabbatar an in akwai wani abu a wajen in mutum yana da arziki ya sayi abun feshi ya fesa a gidansa madu dushin an ce kazanta ce ai abuja nan kusan tsakiyar garin ba kazanta amma duk lokacin da na fita sai na ci karo da sauro me yake faruwa ne ake samun sauro a irin birane irin abuja to ai ka san ba sauro na ga maka nan wajenta ne muna tare da ita yanzu in ka ɗauko bature ka kawo shi najeriya ya zo ya kwana sauro ya shi in baka wasa ba sai mu nan da nan muke kulawa da shi yanzu in ka ɗauko wanda yake da cuta irin na amosan jini wato sikla sauro ya cije shi sai mutu in ba an dage ba don saboda ya dama jini bai ishe shi ba to sun da nan sauron nan ran da aka haife kama in baka wasa ba sauro ya cije ka. We know what to do. Allah ya daɗa kare mu. Masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira. Gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. Yanzu kuma ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Likita na fatar kana lafiya. Ana ah, lafiya hajiya. Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Safiyanu Yusuf Zango. Yana son ka mishi bayanin eh, rigakafin zazzabin cizon sauro. To likita zan ce faduwa ce ta zo daidai da zama domin yanzu muka gama jin bayani daga bakin Dr. Rilwan Muhammad. To rigakafin ciwon zazzabin ciwon sauro shine hajiya. Na farko mutum inda kin san akwai irin su gidan sauro Eh. eh gidan sauro akwai wanda ake sa mashi magani duk irin waɗannan mutum na yi kuma mutum in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune ka tabbata ba ba ruwa yadda ya tsaya da za su iya ko kuma ma irin a zubar da kaman kaga kwanu nan an ajiye can da ruwa eh. ko kuma kwatami eh duk waɗannan inda aka ana taimako ana shashare su to wannan yakan taimaka ya taimaka kwarai da gaske a takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci maganin kafin dukkan cututtukan da muke fama eh, da su tsafta ke da shi ke da taimako kwarai da gaske to wani lokaci in dai mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kamar dai kana zaune a gida dandan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka kasa a ɗan abin nan na rariya din wanda zai rage shigan su to duk abubuwan da zaka yi din kenan da kuma tsafta tsafta tsafta shine babban musamman tsafta eh. kada yadda ruwa ya tsaya kowane wuri kwato kwato din nan ba da amfani to eh. in an yi magana wai sai mutane su rika cewa suna fama da fatara yaushe mutum zai kuma yi tsafta a to ai fatara bai hana tsafta hajiya To kuma ma in kana in kana tsafta din ka kana magance cututtuka ba sai ka je kana zuwa asibiti da sauransu ba ma ai zaka <laughs> kai ma zaka fi jin daɗin rayuwarka. Eh mu ba za ka shi kuɗi da yawurin magunguna ba. To <laughs> eh. to a kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira. Gaskiya ne hajiya. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu ko a madadin? Dr. Lada? Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. To, madalla halin yanzu kuma sai a gyara zama ga karatu daga Alkur'ani mai tsarki. Bismillahirrahmanirrahim. Kada a wata Tura gaida manyan gobe Ubangiji Allah ya samu dace ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe ɗaya da minti ashirin da shida da rabi. Mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. jiya alhamis dan takarar shugaban ƙasar amurka a ƙarƙashin tuta jam'iyyar democrat bernie sanders ya faɗa wa magoya bayan su cewa zai aiki da wacce ake ganin za a tsayar takarar shugaban ƙasa wato hillary clinton a jam'iyyar su domin ganin abokin karawarta na jam'iyyar republican donald trump bai samu kai ga nasara ba duk da yake bai bayyana goyon bayansa kai tsaye ga clinton ba da kuma cewa ya yarda ya sha kaye bani ya ce burinsa shine dan takarar jam'iyyar republican donald trump ya sha mummunar kaye Bani ya ce ba mu bukatar wani ɗan takarar da ya mayar da kalaman ɓatanci a matsayin abin yin kamfe ɗinsa. ba dai yana magana ne sa'ilin da yake jawabi a birnin Bolton. Sanders ya soki Trump akan kalaman da ya yi na batanci ga 'yan Latino, Musulmai, mata da baƙaƙen Amurkawa, kana ya ce batun ɗumamar yanayi shirme ne. akan haka sanda zai yi alkawarin yin aiki tukuru musamman a babban taron da jam'iyyarsu za ta yi a philadelphia shugaban amurka barack obama ya kai ziyara zuwa orlando na jihar florida bayan kashe mutanen da aka yi a gidan rawa wannan dai shine irinsa karo na goma da shugaban ya ziyarci inda aka yi harbin da aka kashe mutane domin ya yi ta'aziyya kana ya nuna alhininsa ga 'yan uwan waɗanda wannan lamari ya rutsa da su ko a jiya alhamis ma sai da shugaban obama ya ke samun kansa a cikin irin wannan yanayi an halbe 'yar majalisar dokokin ƙasar burtaniya sati ɗaya kafin a gudanar da zazzafin muhawara na kuri'an jin ra'ayin jama'a na ko ƙasar za ta ci gaba da kasancewa cikin ƙungiyar tarayyar turai ko kuma a'a wannan lamari ya sa ƙasar ta yi sanyi a guya domin ko taɓa ganin harin bindiga ko kuma hargitsin siyasa mai muni irin wannan ba wasu waɗanda so ga halbin da aka yi wa wannan baiwar allah 'yan majalisar sun ji makashin sai da ya kuwa ya kira sunan birtaniya kana ya halbe ta yar majalisar ya shekaru 41 da mai 'ya'ya biyu tsohuwar ma'aikaciyar aikin jin kai ne kuma sananna a fannin yawan bayyana ra'ayinta akan 'yan gudun hijiran ƙasar syria kana ba ta ɓoye ra'ayinta game da 'yan gudun hijira ma na gaba ɗaya kuma tana samun farko na sukan lamirin cewa birtaniya ta fice daga ƙungiyar tarayyar turai wannan baiwar allah dai ta mutu duk da kokarin da aka yi na ceto ranta a yankin gundumarta a jiya alhamis wata babban jami'ar asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya ta ce ba za a rasa yara da yawan su kai dubu biyar ba a somaliya waɗanda suke cikin aikin sojoji na al shabaab yayin da ƙungiyar ke ci gaba da kamfe ɗinta na ɗaukar matasa aikin soja. a cikin wata hira da ta yi da sashen somalia na wannan gidan rediyon suzana price wacce ita ce kakakin hukumar ta unicef ta ce ci gaba da ɗaukar matasa da ƙananan yara aikin soja babban abin damuwa ne To ma da aka Allah ka karshen shirin a safe nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu amma da Ladan Ibrahim a yawa da ya tani gabatar da shirin da Cuba Hiro Diodo ne da kula da akin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya Jimmy Cook da ya rika masa a nan ne sahaba Imam Ali zan da aka tayin sallama da ku mu zama lafiya.